Salamu alaikum. Dan malam. Dan malam, dan malam. Magajin karatun Alkurani. Tun daga daga Egypt. Allah. Na da daga Egypt. Na daga Egypt yayi. karatu. Yayi. To aure yanzu. Allah wa kala Rasulullah. ka san ka je bango ayi daga ce Allah ka ta nan ka je bango ka rasulullah kan kat fara ka je ƴaƴan shegun garin na duk sai na yi maganin su ina bari fa ah, ka bari ni abin da yake so da kai shi faɗan da bai shafe ka ba daɗin kallo ne da shi fatan ka san falala ga baban gari mami kai malami ne abin da ya shafi malamta ka je ka baza bazarka abin da ya shafi tantirai ka bar su su tantirancin ka dan wallahi ba su da mutunci ba su da kiwo ni fa magajin ni fa magajin gobe ka tabbatar da cewar sai na duk wani ɗayan iska ko ɗan iska da suke cikin garin nan kai ka gani nan to wasu yan suna faru? ki. Yau akwai wani cibin birthday din wani saurayi na. Dan Allah. Allah ki bari kawai. Daga nan kawai ana gama za mu baza. Bayawa. Normal ne ai kawata. Ha, ke dai bari kawai. Za a yi burowa fa. Za mu ci wani su ai. Hmm. Su zo mana. Abokina daɗi na da kai tsoro. Malam ni fa da na sauka a Ingila. Hmm. Ina jiyo. In ba dike da na saka saka saka hijabi ba. ingila kace nan kuma ka san ne ne nan din yan matan ingila duk sai da suka saka hijabi in jama yayin nan tana da yaya wani murkushe Allah ya sa fir'auna ne shi wallahi ya kai fir'auna akwai inda ake cewa wa fil'aura wa qaruna to a zamanin nan shine fir'auna shine fir'auna zamanin fir'auna ɗaya ne fir'auna ɗaya ne in fir'auna ba duba da da suka kasa akwai rashin mutunci a ciki a kai kamar tara alin rashin mutunci akwai a ciki ‘ya'yan Allah ba ni ku yanzu da Allah dan annabi ku ji tsoron Allah ku to tsoron bishiyar kofar gidanku za mu ji to ga faka sai in wa'azi kake sai ka tafi masallaci ka je ka yi a nan ba zai samu mahalli ba ko ka je ka samu wannan ta gindin murhun ka je ka yi ka samu ta gindin murhun kata ki bar ni da shi kawai karki magana wai kai dan gidan limamai ko to idan wa'azi zaka je ka yi ka je ka samu wannan tagin dumurun ko kuma wannan mai kafa hula a kai ka je ka masa ina ga su zai shiga kansu dan mu ba zai shiga kanmu ba wallahi tallahi yau ko sai na nuna maka kai karamin mara kunya ne sai na nuna maka baka da wayo wa ka sani waye san ka kai dan gidan waye ne yaushe ma ka zo garin hmm. kai wallahi karamin mara kunya ne kai ka san ko musu waye kuwa zai shiga dakata ka saurara bari ka jin gaya maka saki zan yi maganin sa wallahi wallahi wa kai Ni eh. kana cin kasa bar ka. Allah kamar su. na ranka Allah idan har ah, ah. ka Na je Ingila. Karka kunna mana wuta. Na Ingila ma dan kai. daga ta ba ta ka ba ta da ka ba ta cikin wannan maganar maza ta ta ne wallahi sai ka nuna masa ba ka da wayo bari ka gaya maka ba ka da dara da shi wa ka sani waye san ka ko kuma ka dauka ne dan Allah ku yau kenan shikenan shikenan dan gidan waye ne ka ka kuma ka kai maka daga ka ba ka da ka wutar da kuma ka ta ba da ka ta ka ji ka ta ba yaya ka ki kira wannan ka kira wannan ki ka dan Allah ki ka dan Allah ki kamar da su rantsuwa ne da dike na yi magani don Allah kula ku kaga wani ɗan gidan limaman ka ji biya ya kama zagin mu ya mare ni da malam da malam Allah ya ji kanka malam ya Allah ya sa da ku da yayan naku da babu duk sai na kore ku a garin nan sai ka ce wannan gaba ki da habba yan waye baya ba uban a garin nan da garin nan in gaya maka ji na rantsa da Allah mu ne garin nan samu da kai nan je nan je ji da a bakin masallaci yayi muna nan da kai